kun kasa fahimta ne in aka so a rusa ka sai a ɗauko ka sai a baka wani mukami bayan kwanaki sai a wance kalar da kai i abin da ake kenan to kai za a ba mukami sai ka ce eh kai na gode Allah ya saka da alheri to cikin yara na gawa na nan tsohon ma'aikaci ne yana assistant director don haka bari mu bashi shi ku bashi amma mu muna nan muna ci a a kalgata malam ai kokarin ai duk kokari na wannan yaron ya mafi ni magaji na ne wannan ni na yi expire makirci ne ba ku sani ba abinda suka yi dr jalo namu kenan yanzu yana gane yana koyan turanci for the next three years to come sannan zai dawo